yayin da a yau alhamis 'yan matan ciba ke ma cika shekaru biyu a hannun mayakan boko haram ba tare da sanin inda suke ba yanzu haka iyayen waɗannan 'yan mata na fa cikin wani hali na alhini mr ayuba anderson da kuma daniel chuwar na ma cikin iyayen waɗannan 'yan mata da aka sace sun ko buƙaci 'yan najeriya ne da su masu su taya su yin addu'o'i tare kuma da mika kuka su ga gwamnatin najeriya muna cikin halin zaman jimamin abin da ya faru tun nan da shekara biyu da kawai zaman wahala ah, da kuma Zan tunanin yaran nan da har yanzu ba mu da wani abu kwakwara da za mu yi bayani a kai ta uh, alfahari na ta ba mu daga hannun soji da gwamnati tun da. Eh to muna so dama nan. government suka ta yi alkawali a za a samu a ba za a abin mai abin har yanzu ba wani abu an mai da shi ya zama siyasa. Ai muna siyasa ne yanayi da yammatan mu. To muna so a gaya ma government akan cewa idan siyasa ne suke abin suna suna yin amfani da yammatan mu fine and good. wani ma yana magana yanzu wani kuma zai ce kai ba amfani ma a neman matan cibok zai yi a faɗa mutum yan mata fa wajen ɗari uku da aka aka ɗoke a rana ɗaya kuma har yanzu ba abin da aka yi amma har wani zai bude baki ya yi magana akan iri wannan. to ko mai masana ke cewa ne game da wannan rana dr amoga kyaftin namala malami ne a jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da ke yola a shawarwarin da wayansu suke kawowa cewa a musanya wannan yaran da mayakan boko haram da ko kuma a ba da kudin fansa sannan a sako su ina so eh, eh, in tabbatar da cewa a gwamnati ta yi watsi da wannan bukatun domin wayannan bukatun ba yanzu ne aka fara ba a tun eh, gwamnatin da ta gabata an yi wayannan cacan kuma abun bai bai faru ba saboda haka a gwamnati ta ci gaba da abin da take yanzu har sai ta samu wannan yaran ba tare da wani sharuɗa ba kamar dokta moga kyaftin shi ma wani masani a harkar tsaro a najeriya dr bawa abdullahi wasu ya ce fa dole ne ma a yi karatun ta natsu fa yaran nan sun zama yaran kowa ne a najeriya duk bakin mutum wanda ya isa uba ya ɗauka ka caukau ‘ya'yansa ne aka yi musu wannan don sabilu da ba zancen kuma yaran eh, iyayen yaran da aka ɗauka a cibok kowane iyaye a Najeriya iyayen waɗannan yaran ne kamar yadda waɗannan wadda suka haife su jikinsu yake sanyi haka jikin kowane ɗan Najeriya zai yi eh, sanyi don me domin za a samo su da an samo su abubuwa ne amma dokta ku ne masana haka tsaro a eh. ƙasa da ƙasa ya kuke ganin za a cikin waɗannan yara wani hanyoyi kake ganin zai kamata a biya. shugaban ƙasa ya mai da ofishinsa kacaukau ya zama ofishin da zai rika karɓan rahoto direct na suru akan yanayin inda 'yan matan nan suke wallahi tallahi ya sun wal na hakim ba zan yi kafara ba idan aka yi haka ba za a ɗauki sati uku hudu ba ba a samu ainihin inda yaran nan suke ba don sabili da wasu a can kafin wannan lokacin suna so kar da wannan maganan ya ƙare domin a yi ta kashe kuɗi ana zancen abu guda wadda kuma ba ganin biyar bukata za a yi ba. Dr. Ba Abdullahi wasu kenan kuma fata ma dai shine Allah sa a samu sa'ar gane waɗannan 'yan mata Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa murar Amurka daga Yola a Najeriya.